خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي مبلغة أنا تكن قرن بوتي أزهر بوتي a wannan yammaci na laraba jajiberan rufe karatu yau muna 26 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin tafsirin aya ta 29 kuma muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga kano domin halartar wannan majalisi da kuma halartar rufe karatu da za a yi gobe insha Allahu a ƙarƙashin jagorancin alhaji bello alhaji bello talha shugaban kwamitin sautin haq da sauran 'yan tawagarsa da suke tare da shi da muna musu maraba da zuwa muna kuma addu'ar allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu na kwarai yadda muka zo lafiya Allah mai da mu gaba ɗaya da su gida lafiya ubangiji subhanahu ala ya taka da alkhairi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليقضوا وطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ۖ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله سبحانه وتعالى يتي ثم ليقضوا تفتهم sannan su cika aikinsu na hajji walyofu nuzurahum su kuma cika bakacensu ko alkawarinsu na bakance waliyattawafu bil da kuma yi dawafi ga wannan daki da dadde mun yi magana akan gabar farko da ta biyu ta wannan ayar sun na ya kudu ta fasahun Allah ce su cika aikin hajjinsu da ce wannan ya kunshi dukkan wani abu wanda ya shafi aikin hajji ubangiji wata wata'ala ya umarci alhazai da su cika shi aikin hajjinsu daga jifa da abin da ya shafi yanka da abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wata'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan ɗakin da dadde ko yantacce al-imam ibn jarir at-tabari yana cewa abinda ake nufi da dawafi a nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mahajjaci da yayi shine tawaful ifada tawafin hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji bayan an sauko daga arfa akwai dawafi shine na karshe da za a yi ko dai mutum ya yi shi a ranar goma ga wata yawon nahari ranar goma ga watan zulhijja ko kuma ya yi bayan wato rana ta goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku wannan ibn jarir tsabari ya ce babu saɓani tsakanin malamai akan cewa wannan dawafin ake nufi da wale tsawafo bil baitul atiq su yi dawafi ga wannan ɗaki wanda yake da daɗi saboda haka duk sanda alhazai suka dawo da suka sauko daga alfa kashe gari za su yi jifa idan suka yi jifa wasu malamai suka ce daga wannan jifa shikenan sun samu tahalluli na farko wato mutum ya fita daga ihramin sa fita ta farko wasu malamai kuma suka ce sai ya yi abu biyu bayan jifa din kuma sai ya yi aski ko ya yi yanka ko ya yi dawafi to amma dai ah, idan mutum ya yi jifa din to kusan akwai hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi jifa to kun fita kun yi tahalluli wa kun fita daga ihramin kun fita ta farko ah, ibn juzai ya hikaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassara wannan dawafi da cewa ana nufin dawaful ifada dawafin hajji shi ake nufi da wani tsawafu. sai dai abu muhammad ibn atiya mai littafin al-muharrar al-wajiz a tasirinsa ya kawo maganar cewa tana yiwuwa tana yiwuwa ya zanta wannan tawafin da ake ishara zuwa gare shi shine tawafin wada shine tawafin ban kwana domin shine karshen tawafin da mahajjaci yake yi bayan ya gama aikin hajji shi kafin ya bar gari da yi kwana da dawafi ga ɗakin ka'aba ya kawo abinda tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa daga amr ibn abi salama ya ce ya tambayi zuhair ibn abi zuhair ibn muhammad at-taimi zuhair ibn muhammad tamimi ya tambaye shi game da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yatawafu bil bayt al-atiq wanda dawafi yake nufi anan sai ya ce huwa tawaful wada' yace shine dawafin ban kwana saboda haka a nan dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan dawafi wanda shine dawafin karshe da mahajjaci yake yi sawa'un dawaful ifada wanda shine yawancin malamai suke fada shi ake nufi a nan ko kuma dawafin ban kwana wanda shi ma dawafi ne Allah ya ce mutum ya yi dawafin nan bil baitil atiq ga dakin da yake da dadde al atiq kalmar al atiq akwai maganganu uku ta malamai na malamai wajen tafsirin al'atiq da yake nufi da wannan al'atiq a al'allamatu shantidi a tafsirin sa azwa'ul ya dunkule waɗannan maganganu guda uku ya ambace su magana ta farko yace al'atiq ana nufin da dadde al-qadim domin shine daki mafi dadewa da aka fara a askata tashi a bayan kasa domin bautar Allah shi ɗakin kaba shi ne ɗaki na farko da aka fara assasa shi a bayan ƙasa domin bautar Allah kamar yadda mun yi wannan magana a baya magana ta biyu al'atik ana nufin ɗakin da Allah subhanahu wata'ala ya yanta tashi daga azzalimai wato ya zanto ba a taɓa wani lokaci da aka samu azzalimai sun kwace wannan ɗakin ba sun hana bautar Allah a cikinsa sauraka a duk tsawon tarihi wannan ɗakin yana nan a matsayin ɗakin da ake zuwa bautawa Allah akan samu wani lokaci wasu su je su yi zalunci a gurin amma wannan ba shi yake nuna sun kwace shi ba ba a taba samun wani lokaci da wani azzalimi ya taba cin garin makka da yaki ya ce kuma ya hana zuwa bautar allah saboda ya riga ya mamaye garin ba saboda ka allah ya yan tashi daga wato damka ta ta azzalimai to shi yasa aka kira shi al'atiq wato yantaccen daki wasu kuma suka ce al'atiq ana nufin alkarim to ana nufin mai daraja daki ne mai daraja wanda dukkan wasu muminai masoya Allah suke darasta shi a duniya to al'alamatu shamsiti bayan ya kawo waɗannan tafsirai guda uku na farko da ɗanɗan ɗaki na biyu kuma ana nufin ɗaki yantacce na uku kuma ana nufin ɗaki mai daraja sai yake cewa to fassarar farko ta cewa da ɗaɗɗan ɗaki yake cewa ita wannan ita ce fassarar da wani abu na alkur'ani ya kara tabbatar da ita ce ayar da take cikin suratu ali imran da Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ladzi bi bakka farkon ɗakin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa mutane shine wannan da yake makka yace to kaga wannan ayar ta nuna cewa al-atiq ana nufin da daddi domin shine yafi kowane ɗakin Allah dadewa a bayan ƙasa ya fi kowane masallaci ko wurin da aka tare da dan bautar Allah dadewa a bayan kasa yace to duk da cewa sauran ma'anonin ba duka masu kyau ne in ka ce al'atiq ana nufin yantacce ma'ana ce mai kyau domin daki ne da Allah ya yanta shi tun kafuwarsa har zuwa yanzu ba a taɓa samun wani lokaci da wasu azzalimai za su kwace shi su hana mutane hajji ba ke to haka nan in ka ce mai cewa wato mai daraja shi ma wannan ma'ana ce mai kyau saboda dukkan wani mumini masoyin Allah a duniya yana zarafta wannan daki to amma yake tafsirin da yake samun goyon baya ko ya samu goyon baya daga wata aya ta alqur'ani babu shakka shine abin gabatarwa to wannan zabin shine zabin da shantidi wajen tafsirin al'atif cewa ana nufin da daddan daki kuma wasu daga malaman tafsiri gabaninsa sun yi wannan zabi kamar ibnu jarir al-tabari kamar alwahidi da alƙurƙubi duk sun zaɓi cewa al'aƙiƙ ana nufin da daɗe za mu samu daga cikin wasu malamai na tafsiri sun haɗa ma'anoni guda biyu kamar albiƙa'i ya haɗa ma'anar al'aƙiƙ ma'ana ta farko da kuma ma'ana ta biyu yake cewa yake cewa al'aƙiƙ isharatan ila istihqaqihi lit ta'zim bil qidami wal itq min su yace da Allah yace al aqiq yana nufin yana nuni zuwa ga cewa wannan daki ya cancanci a bauta masa ya cancanci a girmama shi wannan daki ya cancanci a girmama shi yace saboda ya ya hada dadewa a bayan kasa da kuma yancin da ya samu daga dukkan wani mummunan nufi hakanan za mu samu ah, abdurrahman ibn nasir as-sa'di shi ma ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu ne ya ce al'atik al-qadim al'atik ana nufin da ɗaɗɗe kuma ya ce shi ne afdalul masajid alal itlaq shi ne masallacin da ya fi kowanne daɗewa sannan kuma al-mu'taq min jabari na alai kuma aka yanta shi daga wato mamayewar azzaliman sarakuna ko masu mulki kaga ya haɗa duka ma'anonin a ƙarƙashin ma'anar al'atik to wannan umarni ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da ayi dawafi a zagaye shi wannan ɗakin. wannan umarni ne na gaba daya amma musamman ma wannan dawafi da ake magana akan shi da dawaful hajji hajji wato saboda falalarsa saboda darajarsa kuma kasancewarsa shi ne makasudi ɗakin ka'aba shi ne makasudi na zuwa aikin hajji ko kuma zuwa aikin umara sauran ayyukan duka wasila ce duka a matsayin wasila suke ga wannan makasudi wanda yake shine babba kewaye ɗakin Allah da bauta masa kuma wala Allah subhanahu wata'ala duk da ubangiji subhanahu wata'ala a baya yayi umarni da a cika aikin haji aikin haji to sun bali yaqdu tafasahum yaqdu tafasahum wannan duka aikin haji ya shiga hatta wa sun ya shiga amma kuma sai aka take ambatar dawafi aka ce wa yatawafu bil al atiq dan a nuna maka muhimmancin dawafin shi karan kansa bayan kasancewar sa ɗaya ne daga cikin ayyukan hajji kuma yana da wani muhimmanci shi na musamman kuma kasancewar shi dawafi wata ibada ce da aka shar'anta ta mai cin gashin kanta ba wai sai dole ga wanda yake ya zo umara ba ko wanda yake yana aikin hajji kowane ne yake garin maka yana iya shiga ya yi dawafi saboda haka shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba kamar sauran ayyukan aikin hajji ba kaga sa ayi ba a yi shi sai tare da dawafi ba a sa ayi kawai mutum ce yana sa sa'ayin nafila akwai jahilan da suke yi amma saboda jahilci ne suke wahalar kansu dawafi shi ake sa ana yin nafilar dawafi wato kana iya yin dawafi ba tare da kana mai umara ba amma shi yi tsakanin safa da marwa wannan baya kasancewa sai tare da tawafi ko tawafin umara ko kuma tawafin hajji amma ba a yin sa shi kadai a matsayin ibada da cin gashin kanta shi yasa da wasu suke tambaya su malamai suke ka tambayar cewa me ya fi falala na filfilo a cikin garin wato a cikin masallaci na mai alfarma na makka ko kuma dawafi wanne ne ya fi falala to shine ibn taymiya wasu su ce nafil bulu su suka fi falala saboda falala da suke cikin nafila wasu ka ce dawafi to shine ibn taymiya alaihi rahmatullah yake cewa ga wanda yake mazaunin makka ne to shi nafilar za ta fi mata amma ga wanda yake ufuki ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane to shi dawafin ya fi mata saboda shi in ya tafi babu inda zai iya yin wannan ibada sai a amma ita nafila a ko ina ma za ta iya yin ta a kowace ƙasa kake a kowane gari kake a kowane mahalli kake ka so yin nafila za ka yi illa kare wata kila a ce ta can fila da amma dai ibadar jinsin ibadar kana iya yin ta a ko'ina saɓanin shi ɗawafi ɗawafi in ba ka je nan ba babu inda za ka yi ɗawafi kuma ya zanto ka bauta wa Allah sai dai ɗawafi na shirka wannan kuma ana samun shi a wani gurare ana yin sa to amma ba wannan ɗawafin ake magana ba saboda haka yace ga wanda suke garin Makka su tun da suna tare da da ɗakin a koyaushe kaga duk sanda suka so ɗawafi za su zo su yi ya ce to waɗannan su yi na su yawai ta nasin amma ga wanda yake ofofi ne zuwa yayi daga waje ba ɗan garin ba ne to wannan ya ribaci zamansa a can wajen yawan ta dawafi saboda ka kaga shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba wai dole sai tana ƙarƙashin umara ko hajji ba to wannan shine yana daga cikin hikimar da ta sa aka ware shi da ambato bayan an ce tsumma liyaqdu tafakahum duk da cewa ya shiga karkashin qada'ut tafas idan muka dauki fassarar wasu daga cikin magabata cewa ana nufin duka aikin haji ya shiga karkashin wannan to aka ware shi saboda yana iya zama ibada ce mai cin gashin kanta ibnu ashur alaihi rahmatullah a tafsirin sa tahrir wa tanwir yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya rufe maganar da yake yi da annabi ibrahim alaihissalam da umarni da yin tawafi ga wannan daki tunda idan ba a manta ba duka siyakin ayoyin da muke karantawa magana ce da Allah yake wa annabi ibrahim alaihissalam tun daga fadar Allah wa izza wa annabi ibrahim makana bait alla tushrik bi shai'a wa tahhir ya lil ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud tun daga wannan lokacin magana ce ta annabi ibrahim Allah da yake wa annabi ibrahim ake ci gaba da ita duk abu da ka gaya ya shigo maganar ce take ci gaba da gudana sauraka a anan maganar ta zo ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya cike shi maganarsa da umarni da a yi dawafi wannan don ya nuna maka cewa ƙarshen aikin da suke yi kenan yayin da suka je aikin hajji shine abin da ake kira a musulunci tawaful ifada ifada ifada shine gangarowa ko kwararowa daga arfa kwana a muzdalifa a zomina to a nan bayan wannan ake yin wannan tawafi shi yasa ake kira shi tawaful ifada sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa zalika ka karanta zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbih zalika to wannan wannan shine abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi wa man yu'azzim hurumati llahi wanda duka wanda duka wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ko kuma abubuwa masu alfarma na Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa wa uhillat lakum al illa ma yutla alaykum an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaykum sai wanda ake aka ake karanta muku haramcinsa fajitani fajtanibur rijsa min al-awthan to dan haka ku nisanci kazanta ta gumaka wajtanibu qawlan zur ku nisanci maganar ƙarya anan ubangiji subhanahu wata'ala yace zalika wannan ishara ce zuwa ga dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi a baya na maganar cika aikin hajji da yace wal yaqsum al yaqdu tafatahum da kuma maganar cika bakanci alkawari wal yufu nuzurahum da kuma umarni da dawafi waliyan yatawafu bil baitil atiq to waɗannan zalika wannan abin da ake yi umarni da shi na cika shi aikin hajji na cika alkawari na bakance idan mutum ya yi da kuma wato ɗawafi ga ɗaki mai alfarma wannan shi ne abin da allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku ya ku mutane idan kun je hajji na haka ku girmama wannan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku ya umarce ku da shi ku girmama shi wa man yu'azzim hurmatillahi wanda duk ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a nisance su domin girmama iyakokin Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙarin guje musu bai auka cikinsu ba ko kuma bai halatta wa kanshi aikata su ba Allah ce fa huwa khairul lahu inda rabbi to wannan shine alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa ma'ana ga addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya da ta lahira a nan za mu ga khairun an kawo shi na kira don ya kunshi dukkan wani alkhairi da kake tunani girmama abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya doka a kansu su ne lahi abubuwan da Allah ya doka a kansu ya hana ko ya yi umarni girmama su wannan shi ne alherin da za ka samu da babu kamarsa a duniya kuma dukkan wani alkhairi ya shiga karkashin wannan kalma فهو خير له عند فهو ربه wannan shine mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa a addininsa da rayuwarsa ta duniya da ta lahira ma'ana ubangiji wata wata'ala zai masa gwaggwaban sakamako mai yawan gaske zai ba lada mai yawa a duniya da lahira wanda babu wanda zai iya kaddara misalta wannan lada da ubangiji zai ba shi sai shi hurmatullahi wasu daga cikin malamai sun fassara hurmatullahi da cewa duka aikin hajji gaba daya da aikin umara duka kamar abu ishaq zajjaj a cikin littafin ma'anar qur'an wa iramuhu ya kawo maganar cewa al-hurmatullahi ana nufin al wa wal umratu wa sa'irul manasik ana nufin hajji da umara da duka sauran ayyukan ayyukan hajji da ayyukan umara wa kullu ma farada Allah duk dukkan abin da Allah ya faranta fa huwa min hurumatillah wannan yana da cikin hurumatullah yana da cikin abubuwa masu alfarma na ubangiji abubuwa masu wato abubuwan dokoki na ubangiji wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da tsayawa kan kiyaye su ko kuma ya yi hani da cewa a guje su don haka kada a yi sakaci wajen tsayawa akan wannan umarni da kuma gujewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a gujewa haka nan shi ma abu muhammad ibn atiya a tafsirinsa haka shi ma ya fassara hurumatun lahi yace al-hurumatu al-maqsudatu ha af'alul hajj yace abinda ake nufi da hurumatun lahi abubuwan masu alfarma ce ayyukan hajji ake nufi aikin hajjin da Allah subhanahu wataala ya ishara a kansa a baya sun bal yaqdu tafatahum suka suka ce aikin hajjin su to mutane su kiyaye waɗannan dokoki na ubangiji don haka a yake cewa haka nan duka guraren da aka yi umarni a yi ibadar a gurin su ma sun shiga ƙarƙashin hurmatun layi don haka dukkan wani guri da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a je a yi bautar Allah a cikinsa yayin da ake aikin umara ko aikin hajji tun daga garin makka da fita a je mina a je a dawo musdalifa a zo gurin jifa da duk wuraren da ake almashar haram da duk wuraren da ake tsayawa a bauta wa Allah duk waɗannan yake cewa sun shiga ƙarƙashin wannan kalma ta hurmatullahi, lahi wato abubuwa masu alfarma abubuwa waɗanda suke dokoki ne na ubangiji haka nan abdurrahman ibn nasir sa'idi shi ma a tafsirinsa aka yi fassara hurmatullahi, lahi yake cewa hurumatun lahi kullu ma lahu hurma duk wani abin da yake da daraja wa umira bi ihtiramihi aka umarce ka da ka girmama wannan abu da ibadatin aw ghayriha ka girmama shi ta hanyar yin ibada a gurin ko kuma wani abin ibada wato wanda duka ya shiga karkashin hurumatul lahi yace kalmanatiki kulliha kamar duka ayyukan hajji suna ƙarƙashin kalmar hurumatul layi. haka nan alharam shi kansa hurumin makka duka yana karkashin hurumatul layi. haka nan al-ihram ihramin niyyar da zaka kulla aka ce al-ihram ba ana nufin shiga fararen kaya ba wasu sun kasance al-ihram shine ka sanya fararen tufafi ba wani ake nufi al-ihram ba aka ce al-ihram shine shiga niyyar aikin umara ko aikin hajji shine ihrami alamar ta shine wannan shiga da zaka yi amma in ka kula ita mace ma ai a cikin kayan kayanta na hijabinta a ciki take ihrami amma za a ce ta yi ihrami duk da cewa ba ta sa wani kaya na musamman ba akwai dai kasashen da suke yi wa matan su uniform kuma nan a hajji aka yi wa matan uniform amma asali ita mace shigar da aka yarda da ita ta fita da ita za ta iya aikin hajji kawai abinda aka ce ta saka safa ta kuma rufe fuskanta saboda ka anan anan ihramin ce saboda ka shi ihramin shine kullaniyar aikin umara ko hajji ko da umara gaba daya wannan shi ake kira ihrami to yadda ka kulla wannan niyyar akwai abubuwa da yawa da aka haramta maka su ko da kuwa kafin kai wannan niyyar halal ne kai su kamar aski cire wani abu na kaifa a sa turare kusantar iyali duka waɗannan abubuwa halal ne gabanin kai ihrami amma in kai ihrami duka an hana ka da yin farauta na dabba to kaga girmama waɗannan dokoki duka ka girmama ihramin da ka shiga ka guji abubuwan da aka hana ka irin su jayayya da abubuwan da daman can ma an hana ka su kamar irin su a fasikanci wato saban Allah da sauransu sannan ka girmama gurin da ka je ibada wuraren da kake ibada nan shi ma ka girmama shi ubangiji subhanahu wataala ya umarci ka girmama shi girmama shi girmama Allah ne kuma yin haka shine alkhairi da zaman lafiyarka shi ne alkhairi da zaman lafiya kaga duk wannan yana ƙara tabbatar mana abin da a baya can ubangiji subhanahu wata yin shaidi a kansa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim ubangiji ya ja kunne kan cewa kada ka kuskura kai fantala a cikin gari mai alfarma na makka to haka da duka wuraren da aka yi umarni a yi ibada a cikin su sawa'un yana cikin haram ko yana cikin hilli kamar arafa duk yana cikin hurmatun layi to za ka kiyaye shi ya ce kalmada suke kulliha wa kalharan wal ihrami wa a ta dabbobin da kake yankawa ake yankawa na hadaya su ma a girma masu kada a yi musu abin da zai zanto akwai wulaƙantawa a ciki ya ce wa kal ibadatin da ta amara ibada al'ibada bil bi haka nan dukkan wata ibada da Allah subhanahu ya umarce ka kai sallah azumi zakka haji dukkan wani aiki na ibada da kake yi to duk yana karkashin hurmatin ba ka girmama wannan aikin ibadar da Allah subhanahu wata'ala ya saka ka yi yace fa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha abinda ake nufi ta'ziqa girmama waɗannan abubuwa na bauta shine ka ka girmama su da da zuciyarka ka ji girman su a zuciyarka sannan kuma ka so wannan abu ka so su kuma ka yi su wato kammala cikakku kada ka yi dungushe a cikinsu kada ka yi nukusani a cikinsu yi kokari ka kawo abin yadda yake yadda aka umarce ka da shi kada kuma ka riƙa yi kana nuna kasala da mutuwar jiki da wasa da rashin ɗaukar abin da muhimmanci sosai wannan duka yin yana daga cikin girmama girmama waɗannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci irin baiwa da kyautatawa da ya yi wa bayinsa yayin da ya halatta musu cin dabbobin ni'ima ya halatta musu cin raguma da shanu da awakai kananan dabbobi wato awakai da tumakai kuma ya shar'anta musu abubuwan da suka shafi aikin hajji duka wanda da su ne da waɗannan dabbobi da yankansu yake kusantar ubangiji su subhanahu wata'ala a lokacin aikin hajjinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa a wato ni'ima a cikin waɗannan dabbobi ta fuska biyu ta fuskar kasancewarsu abincinsa ne kuma abin da ransa yake so yake marmari naman da ransa yake so yake marmari aka halatta masa ya ci sannan kuma aka ainihin shar'anta masa ya yanka so ya kusanci ubangijinsa a lokaci ɗaya zai yanka ya kusanci Allah subhanahu wata'ala ya samu ƙara samun kusanci da Allah kuma sannan baya ga wannan kuma ya samu abin da zai ce ji daɗi kaga ni'ima ce biyu wato a lokaci guda a dunkule da Allah subhanahu ta’ala yau bayansa ubangiji sai musu nuni zuwa ga wannan ni'ima yake tuna musu ita yace wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla alaykum ya ku mutane an halatta muku dabbobin ni'ima an halatta muku raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi cewa ku ci waɗannan yayin da kuka yanka su illa ma yutla alaikum banda abinda ake karanta muku haramcinsa banda waɗanda ake karanta muku haramcinsa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a baya aka karanta muku haramcinsa a yanzu kuke jin karatun haramcinsa nan gaba ma lokacin da ayat ta sauka akwai wasu ayoyi da suka biyo baya wanda suka yi bayanin abubuwan da aka halatta wa bayi da abin da aka haramta musu da haka yutula din nan ya kunshi baya ya kunshi halin da yake ciki ya kunshi ya kunshi nan gaba saboda haka abinda aka riga aka karanta musu a baya wato ayoyin da suka sauka gabanin saukar wannan aya cikin suratul hajji da kuma abinda nan gaba ayoyin da za su sauka da shi a cikin wannan alkur'ani ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu a cikin sunnarsa duka ya shiga karkashin illa ma yutula alaikum ban da waɗannan duk dukkan wani abin da baya cikin abin da aka karanta muku haramcinsa to ya halatta gare ku ku yi amfani da shi wanda yake nuna maka abin da aka halatta maka na dabbobi wanda za ka ci sun fi yawa akan abin da aka haramta maka domin shi abin da aka haramta maka har ma za a iya karanta maka shi a ƙididdige maka shi a ce banda kaza banda kaza banda kaza yana iya lissafuwa amma wannan sai dai a baka shi a dunkule a ce wa uhillat lakum bahimatul anam a baka shi a dunkule saboda shi wannan su suke da yawa wanda aka halatta maka kaci ba shi da ba shi da limit kamar yadda Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi nau'in mata da aka haramta mutum namiji ya aura wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abinda ba waɗannan ba an halatta muku duka waɗanda ba waɗannan ba saboda su waɗanda aka haramta ɗin a ƙididdige suke za su lissafu amma waɗanda aka halatta ɗin su waɗannan su suke da yawa ba za su lissafu ba haka nan ubangiji subhanahu wata yake cewa qad fassala na kuma harrama alaikum illa ma turitum ilai ubangiji ya bi muku bayanin abin da ya haramta muku daki daki saboda shi haram takaitacce ne ubangiji su wata ala ya yalwata wa bayinsa sai ya zanto abin da suke haramu kaɗan ne abin da yake halar shi ya fi yawa haram a cikin abubuwa da Allah yake haramtawa su ne kaɗan amma kuma shaidan ya fi jan mutane zuwa ga kaɗan ɗin sai ɗauki hankalinsa daga mai yawan sai su kasa haƙuri da mai yawan sai wannan ɗan kaɗan da Allah ce ya haramta shi ne kuma shaidan zai ƙoƙarin jan su zuwa gare shi to anan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo fi'ili mudari wa uhilla lakum illa ma yutla alaikum illa ma yutla yutla fi'ili ne mudari don ai maka tambihi kan cewa ana san koyaushe ka rika halarto a kwakwalwarka da zuciyarka irin abin da aka haramta maka don gudun kakkafada kakkafada a cikin abin da aka haramta maka daga cikin abin da aka haramta maka akwai mushi da duk abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka cinsa hakanan a cikin dabbobin ni'ima an haramta mushi ko da kuwa dabban ni'ima ci ko da kuwa raƙumi ne ko saniya ko akuya ko hinkiya ko rago duk wanda zai mutu a cikin wannan an haramta maka an haramta maka duk da yana daga cikin bahi an'am hakanan an haramta maka ka yi farauta lokacin da kake cikin ihrami <coughs> duk wanda ya sa ihrami haramun ne ya yi farauta a sannan kuma haramun ne a yi farauta saboda shi wato a farauto saboda shi idan farautowa aka yi kawai aka ba shi ba don shi aka yi farautar ba ya halatta shi amma wanda zai je ya kamo farauta saboda kawai yana da bakin alhazai to haramun ne alhaji ne ci wannan farauta saboda ka ga da dabba ce ke cikin dabbobin ni'ima wanda aka halatta maka an haramta maka lokacin da kake cikin kake cikin ihrami uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma haka matukar kuna cikin ihrami an haramta an haramta muku wannan abun farauta hakanan an haramta muku kullu zinabin min as-siba dukkan wata dabbar daji da take da fika dukkan wata dabba mai farauta da take da fika fikoki irin na farauta In fikokinta ba na farauta ba ne ba sa farauta da su wadda ba a haramta ta amma in fikokinta na farauta ne su take kama abin farautarta ta wannan ba a cinta hakanan kullu zai makhlabin minan at hakanan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba ta farauta ke da wannan zarazaran faratan wanda yake farauta da su irin su shaho irin su hankakar shirwa waɗanda duk an haramta cinsu saboda wannan hakanan an haramta alfawasik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su duk inda aka gansu fil hilli wal haram a cikin hurumin makka ne ko a wajen hurumi ana iya kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su daga ciki akwai alfara akwai bera akwai kunama akwai alquram, hankaka akwai al shirwa da kuma al-kalb da kare wanda yake mai cizo waɗannan duka haramun ne haramun ne mutum ya ci su da abin da aka aka yi umarni da a kashe shi to haramun ne a cin shi wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji alqawaid kullu ma umira bi qatlihi fa yahrumu akluhu idan ce a kashe shi haka nan kullu ma nuhiya an qatlihi fa yahrumu akluhu duk abin da aka hana kashe shi shi ba haramun ne kace saboda ka kaga kwado an hana kashe shi ba su cin kwado sai su daina ba a yarda a kashe kwado ba annabi ya hana kashe kwado na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatl az-zafadai kai hadisai da dama da suka zo akan wannan sauraka kaga abinda aka ce kakka kashe shi kaga ba zai yi lokaci sai ka kashe Allah subhanahu wata'ala ya bayyana tashin waɗannan abubuwa da ya haramta illa ma yutla alaikum cikin suratul an'am Allah ce kula la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an mai maytatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به الله سبحانه وتعالى قل كتي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه أتكين أبين دعك يمم وهي بنقونا أبو دعك هرم تابا قوان زيتي إلا أن يكون ميتة سيدي أبين ليزنتو موشيني ko da an halatta cinsa in ya zama mushi ba za a ci ba aw daman masfuhan ko jinin da ya kwarara shi ma wannan haramun ne aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun Allah ce to wannan shi kazanta ne a gushe shi aw fiskan uhilla li ghairi Allah ko kuma abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba to shi ma wannan haramun ne mutum ya ci shi waɗannan wani sashi ne na abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a wannan aya ta kasance a cikin suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya a ƙarshen suratul an'am a cikin suratul ma'ida suratul ma'ida tana da ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a madina الله سبحانه وتعالى أتكنت يأتي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النصر وبنجد سبحانه وتعالى يا أبا جوأن نوءك الدبو بي لألا سبحانه وتعالى يا حرم تاوى متنية فولاك وأثلنسوا أنهلت تشنسوا shine ce hurrimat alaikum almaytatu an haramta muku cin mushi waddamu da jini wa lahmul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abinda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka wal munkhaliqatu da dabbar da aka shaƙe ta hatta mutu wal mawquzatu da wacce aka bige ta ta mutu wal mutaraddiyatu da wacce ta gangaro ta fado ta mutu wannan sai hatu da wacce aka tunkure ta da kaho uwata ta tukuye ta da kaho ta soke ta ta mutu kuma akala sab'u da dabbar da naman daji mai farauta ya ci illa ma zakkaitum sai abinda kuka riska kafin mutuwar cikin abinda aka ambata kuka yanka shi wato sawa'un shaƙe ta aka yi ta galabe ta amma bata mutu ba aka rike ta aka yanka ta ko kuma almauquzatu an bige ta mota ta bige ko babur amma bata mutu ba aka yanka ta wal mutaraddiya ko ta faɗo da kan wani guri mai tsawo kan dutse ko kan gini ta faɗo aka same ta dare bata mutu ba aka yanka ko wacce uwarta ta tunkuye ta aka same ta aka yanka ta da ranta to wannan duka yana ƙarƙashin illa ma zakaitu haka nan wa ma akala sab'u da wacce naman daji ya fara ci in an same ta da ranta ba ta mutu ba aka yanka duk illa ma zakaitu ya koma gare su duka bisa tafsiri mafi inganci wa zai zubiha ala nusubi da abin da aka yanka wa gumaka shi ma wannan an haramta muku cin sa kaga shi an fitar da shi daga illa ma zakaitu saboda shi babu abin da za a yaga an yanka shi kuma a ce a yanzu za zaka je kai masa wani wani saddabar ya dawo halal ba zai dawo halal ba al'alamar tashanƙiti a cikin adwa'ul bayan ya nuna cewa wanda ya ce wannan ayar da take cikin suratul ma'ida ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara gare ta illa ma yutla alaikum Allah ce wa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku cin dabbobin ni'ima in banda abinda ake karanta muku wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce sai suka kawo wannan ayar da take cikin suratul ma'ida suka ce kamar fadar Allah hurrimat alaikum almaytatu waddamu ila akhir alaya suka ce wannan shine Allah yake nufi da illa ma yutla alaikum al-imam shafi'i yace a'a wannan ba zai zama bayanin da Allah yake ishara zuwa gare shi ba domin ita surar ayar da take cikin suratul ma'ida ai ta zo ne daga baya tunda ita suratul ma'ida daga ita ce karshe karshen abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a madina ba a cikin ta ne ma ayan nan al-yawma akmaltu lakum dinakum take ba saboda ka kaga ce ba zai yi ba ayar da ta sauka a cikin suratul hajj suratul hajj wannan aya ce makkiya a ce ko kuma ma ka ce aya ce madaniya tana magana ne akan aya ce madaniya tana magana akan wani abu da aka fallanta a madina to amma dai ta gabaci ta gabaci suratul eh, suratul an'am to kaga ba abinda bai zo ba ba za a yi maka wato reference da shi ba abinda babu shi abinda yake na shi ake cewa ka koma ga abu kaza da aka nuna maka ko aka gaya maka amma ita lokacin da ake wancan bayani illa ma alaikum wannan aya cikin suratul an'am bata sauka ba yace to kaga ba zai yiwu ba a mayar da kai zuwa ga wani abin da tukunna ma bai sauka ba a ce illa ma yusra alaikum tare da cewa tukunna ba a fara karanta musu wannan ayar ba sai yace a abinda ayar da ake ishara zuwa gare ta ita ce ayar cikin suratul an'am wallahi ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu wacce muka karanta ita ce ake mayar da mutane zuwa gare ta domin ita aya ce makkiya da ta sauka a makka to amma ina ganin wannan kuskurantarwar ba dole ba ne ba dole a ce wanda ya ce ayar suratul ma'ida tana ƙarƙashin illa ma yutla alaikum ba ya zanto ya yi kuskure domin a lugar larabci shi muzari'i aka yi amfani da muzari'i shi muzari'i yana ɗaukan alhal wal istinbal yana ɗaukan yanzu abinda ake karantawa yanzu da abinda za a karanta nan gaba saboda ka illa ma yutla alaikum zai ɗauki ma'anar Abin da aka karanta muku ko ake karanta muku yanzu tunda ya riga ya sauka kamar ayoyin suratul an'am ayat suratul an'am da kuma abinda za a karanta muku nan gaba saboda haka kaga in an ce wannan ayat cikin suratul ma'ida ita ma ta shiga karkashin illa ma yutla alaikum bai zama kuskure ba saboda kalmar yutla din nan tana daukan abinda ake ciki da kuma abinda zai zo nan gaba hakanan ya kunshi dukkan abinda sauran surorin alkur'ani suka yi bayani da dabbobin da aka haramta jawabin sun sauka gabanin saukar wannan ayar ko sun sauka bayan saukar wannan ayar hakanan ya kunshi duka abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna haramcinsa ko da kuwa bayanin haramcinsa bai zo alkur'ani karara ba kamar hadisin da hadisin abdullahi dan abbas wanda imam muslim da waninsa suka ruwaito annabi sallallahu alaihi yana cewa ya haramu kullu zinabi min as-siba wa kullu zi mikhlab min at-tayr dukkan wata dabbar da take farauta da da da da fikokinta haramun a ci haka nan dukkan wata wani tsuntsu da yake farauta da kumbarsa haramun ne a ci wannan kaga sunna ce ta zo da wannan ka'ida dunkulalliya wanda a ta abubuwa da yawa za su shiga ciki a ibnu ashur shi ma yake faɗar magana kusan kuncin wannan yake cewa an zo da fi'ili mudari li yashmala ma nazala min alqur'ani fi zalika mimma sabaqa nuzul surat alhajj an zo da fi'ili mudari idan ya kunshi abin da ya riga ya gabata kafin saukar wannan sura wannan sura ta hajji bi annahu tuliya fi da abinda aka karanta a baya kuma har yanzu ake karanta shi wa yashmalu ma ata an yanzilu min ba'du ya kunshi abinda nan gaba ma zai sauka kamar faɗar Allah subhanahu wataala ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wadannan dabbobi da da ainihin mushrikai suka haramta wanda baya daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta musu to duka bayanin yutla illa ma yutla alaikum zai shiga zai shiga cikin nan Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur ku nisanci kazanta ta gumaka kuma ku nisanci qawla zur maganar karya bayan ubangiji subhanahu wataala yayi kwadaitarwa akan girmama dokokin Allah sune hurumatin lahi hmm. abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su na umarni da hani da kuma abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta na ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa girmama waɗannan abubuwa shine zaman lafiyar dan adam shine kuma alkhairi gare shi alkhairin da ba zai iya musuntuwa ba a duniya da lahira to nan sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya biyo baya da yin umarni da a nisanci gumaka a nisanci kuma kaular zuwar maganar ƙarya domin ta Allah subhanahu wata'ala da kore masa dukkan wani abun bauta ba shi ba da maganar gaskiya tana daga cikin manya-manyan dokokin ubangiji manya-manyan dokokin ubangiji tabbatar da kaɗai takarda da kore masa wani abin tarayya da kuma girmama wato da kuma gaskiyar magana da kuma nisantar nisantar karya a nan za mu ga allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su guri guda wajitanibu rissa min al'ausan wajitanibu faular zuwa an haɗa su guri guda domin shirka ita kanta wata ƙaryar ce domin mushriki abinda yake cewa a gunkinsa ya cancanci a bauta masa kaga babu karyar da suka yi wannan saboda shi kansa shirka ƙarya ce wata ke ba tsantsanuwa ba kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ku nisanci bautar gumaka wanda ita ce ƙololuwar ƙarya sannan ku duka ƙarya kowace iri ce ubangiji ya ce fastani burritsa min al-awtan ku nisanci kazanta min al'autar ta gumaka wato ku nisanci bautar gumaka domin bautar gumaka kazanta ce yana daga cikin kuma kazanta ku yi yanka domin gumakanku ko ku yi yanka a inda ake bautar gumaka duk wannan yana daga cikin kazanta min anan da take cikin wannan aya fajitani burrijsa min al'autan min dinnan malamai sun saɓani kan tantance nau'in ta min ce li bayanin jinsi ko kuma mince a littab'id ko kuma mince litbida'il gaya wacce irin min take ana mince don a bayyana jinsin abin abinda ake hanawa tunda Allah ce wa ne fajitani burrijta ku nisanci kazanta to don a bayyana maka kazantar da ake magana a kanta sai aka ce min al-awsani ana magana kazantar gumaka sai zama bin din da bayanin jinsi jinsin Jinsin kazantar da ake maka magana a kanta a nan? ba kazanta ta bayan gida ba ko wani abu a kazanta ta gumaka kaga wannan zai bayanin jinsi ke mm. kuma ka ce lista ba ce kama a ce fajitani gurrinsa ka nisanci kazanta daga cikin kazantar kuma akwai ta gumaka daga cikin kazantar da ake nema ka nisanta akwai ta gumaka ko kuma a'a cikin gumaka akwai kazanta ba duka gunki sha'aninsa yake kazanta ba wato ba shi gunkin gaba ɗaya ne kazantarsa kazantar shi ne bautarsa kazantar shi ne sa shi a matsayinsa a matsayin abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala amma in aka tattara maka tattakin gumaka aka ce gashi ka yi ciko da su za ka yi cikon wata golar ka kaga kaga shi suna da amfani nan kaga ba ka yi kazanta ne kazanta ne ba za ka yi ba to shine wasu da dama daga cikin malaman tasiri sun ce min din da ne wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci kazanta sai kuma yake gaya maka jinsin kazantar da yake magana shine al-awsan ar-rijsa min al-awsan wannan shine mafiya yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara min din suka dauke ta bayanin jinsin kamar ibnu jarir al-tabari da ibn kafir da shantiti al sa'idi ma yana cewa shine ra'ayin mafiya yawancin malaman tafsiri amma shi kansa sa'idi da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a alittabi'i tana nufin wani bangare suka yake cewa wa zahir anna min huna laysat li bayanin jinsi ba tana nufin bayanin jinsin abinda aka a kasantar da aka umarce ka ba bane kamar yadda yawancin malaman tafsiri ko da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wa inda ma hiya littabi'idi shi a anan ana gaya maka wani bangare ne ya ce wa annar rijsa'amu fi jami'il manhiyat muharramat shi Allah subhanahu wata'ala ya haramta dukkan wata wani abu da dukkan wani abu da aka haramta rijis kazanta ne duk wani abu da aka haramta kazanta ne fa yakunu manhiyan an ha'u da aka ce fajitani fajtanibu rijsa an hana ka dukkan wani abu da aka haramta sai kuma aka kawo aka ce wa anil ausani wa min al ausan haka nan wani bangare daga cikin kazanta shine akwai gumaka saboda haka ta shi gunki anan wani bangare ne aka faɗa na shi al al al al rijsa din kazanta ibnu atiya yana ganin cewa in kace ce min ce ka bata ka bata ma'anar ayar domin ma'anar ayar anan tana nufin gaba ɗaya a nisance shi kai kuma in ka ce a wani bangare ake nufi kamar ka rage wa ayar karfinta to shi ne abu hayyan yake ce a'a abu hayyan al'adar su yake ce a'a ba a rage wa ayar karfinta ba kuma babu ata ma'anarta ba ya ce domin an rage a nan ana nufin bautar gumakan bautar gumakan don haka aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar ibn jurayj abdulaziz ابن ibn abdulaziz ibn جريج suka ce rijda min al-awsan an fi bautar gumaka ce fajtanibu rijda min al-awsan kamar Allah ya ce wai fajtanibu min al-awsan ar-rijda wa huwa al-ibada ko ci kazantar da suke tare da gumaka shine bauta musu yace li anna al-muharrama min al-awsan inma huwa al-ibada domin abin da ka haramta shine bauta musu din yace baka ga cewa ala tara annahu yatasawwar istimalul wasan baka ga cewa za a iya amfani da gunki ba fi bina'in wa ghairi zalika wajen ayi gini da shi ko wani abu irin wannan mimma lam yuharrimhu shar'u abinda shari'a bata haramta ba yace to kaga ashe in an ce wani bangare take nufi ta din to ba a bata ma'anar ba kamar a ce gunki yana da bangarori daban-daban daga cikin bangarorin da ake kusni wato umarta kuku nisanta shine abin da ya shafi bauta masa. bauta masa banda bauta masa ba da duk abin da zai bayu zuwa ga yaduwarsa kamar sassaƙa shi da sai da shi duk wani haramun ne mutum ko baya bauta wa gumaka haramun ne ya rika sassaƙa su ko baya bauta wa gumaka haramun ne ya rika sana'ar su domin ga ga musulmi musamman mu a kasuwar ni za ka ga musamman kasuwar kulmi za ga mutum musulmi ne amma kuma ya sassaka gumaka wai ya ajiye saboda wai wai arna suna zuwa sai arnar nan wani in ya zo ya saya bauta masa zai bauta masa zai kuma ko ba komai ba ko da ba bauta masa za a yi ba haramun ne ka sassaka abu mai rai haramun ne ka sassaka wani mutum mutumi ko ka sassaka wata dabba ko wani tsuntsu wani haramun ne inda za ka sassaka kwale-kwale kaga wani babu babu ka sassaka gida ka sassaka itaciya wani duk ba laifi iya yin wannan amma zan to kana sassaka wani abu mai ruri wani haram ba ya halatta ka sassaka dan adam ko ka sassaka dabba ko ka sassaka tsuntsu wani duk ba ya halatta saboda ka ko da ba bauta musu za su yi ba to ba ya halatta na'ar arna din nan wasu na iya saya su je su bauta masa ta akwai waɗanda suke kaddasa dukkan wasu abubuwa irin wannan wani yana zuwa zai ga gunkin ya yi masa kama da wani abun bautarsa sai ya ga cewa ai na gida ma bai kyan wannan ba to haka sai canza duk da abubuwan nasu ba hankali ne a ciki ba da haka sai ga aiga wani na afirka nan ya fi wanda yake ajewa a ofishinsa za ka sai ya ɗauke wannan ya canza ba haka haramun ne yin wannan wasu suka ce suka tafi akan cewa min huna da ilgaya wato ubangiji wata ala yana cewa fastani gurrista min al ku nisanci dukkan ranta tun daga kan bautar gunki wato ana so a nuna maka tun daga ƙololuwa ne bautar wani Allah har zuwa kuma ƙazantar da take mafi ƙanƙanta daga cikin nau'ukan kazanta sauraka wasu suka ɗauke ta mince binti da gaya an fara maka daga mafi ƙololuwar kazanta ce min al'ausan sanatun wacce ta nemo kaunar zuwa za ka dukkan wani abin da ake bautawa wata sassaƙa da ake bautawa ƙazanta ce ƙazantar ta ƙazanta ce ma'anawiya ba hissiya ba wato ba dan ka taba ba za a ce ka taba kazanta sai ka wanke hannunka ko rigar ka ta shafi wani gunki a ce rigar ka ta taba kazanta sai ka je ka wanke gurin a'a kazantar shine bauta mata da ake yi ko abin da ake kudircewa dangane da ita ba ana jingina mata wannan shine kazantar kamar Allah kamar da Allah ya ce innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada kaga da kace mushrikai najasa ne ba ana nufin dukkan wani arni shikenan jikinsa ba ne in kana kana tafiya a kasuwa wata arniya ko arni suka dan shafe ka kuma ka zo gida ka wanke jikin ko ka wanke tufafin ka ba haka ake nufi ba najasa ce ma'anawiya najasa ce ta ma'ana ma'ana aqidar da suke tare da ita aqida ce mara kyan mara kyau aqida ce mummuna aqida ce ta kazanta wannan shi ake nufi don haka shi ma al-awsan abinda ake nufi kenan wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da ayar da ta yi magana a kan giya ayar da ta yi magana a kan giya ya yi ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام rijisun min عمل الشيطان a شيء aka ce rijisun an faɗi giya da gumakan eh, abin rantsuwar kibau na rantsuwar neman sa'a ko na neman sa'a al'azlam Allah ce da gumaka da su rijisun kazanta ne to kaga anan an faɗi caca an faɗi giya sannan an faɗi gumaka an faɗi kibau da neman sa'a duk aka ce kazanta ne sai da kanka kasancewa cace wannan da ake kazanta ba hissiya ba ce kazanta ce ma'anawiya don ka taɓa abin da ake cace da shi ba ce ka taɓa najasa ba haka nan gumaka su ma kazanta su ba hissiya ba ce haka nan kibau da ake neman sa'a da su su ma kazanta su ba hissiya ba ce haka ita ma giya giya kazantarta ba kazanta ba ce ta najasa kamar yadda wasu suke ganin kamar in giya ta taba guri to janajala ta taba don akwai wanda suke tambaya akan ko talallika ana shigar da giya wani lokaci ta kan zuba akan kafin a iya sallah akai wannan babu komai saboda giya ba abin da bane ko alkahol da ake rubuta a cikin wasu duka ce akwai alkahol a cikin alkahol na ce akwai alkahol to akwai giya kenan to kenan yanzu ya halatta ka fesa turare da aka ce akwai alkahol babu komai saboda ko alkahol din ne ba wai ba inda aka ce najasa ce kamar ba haya ko fitsari da ire-iren wannan ba babu inda ake nufi haka saboda haka anan da Allah ce rijis yana nufin kazanta ne ta fuskar aƙida ko a ɗauke su ana bauta musu ba Allah ba za mu tsaya a nan saboda lokaci ya yi abinda muka faɗa ne ne Allah ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh